labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Bilkis Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na Najeriya a yau. A yau shirin namu ya duba soke lasisin makarantu masu zaman kansu ne da ma'aikatar ilimi ta jihar Kano ta yi. Kuma za mu tattauna ne da abokin aikinmu da ke jihar Kano. To jama'a Salamu alaikum. Sunana Salim Umar Ibrahim daga nan Kano a Najeriya ni ne wakilin Daily Trust a jihar Kano. Na madalla Malam Salim, barka da shigowa wannan zaure namu na podcast. Barka mu dai Malama Bilkisu. Tumanan Salim ko za ka iya faɗa mana abubuwan da suka biyo baya sakamakon soke wannan lasisi na makarantu masu zaman kansu da gwamnatin jihar Kano ta yi ko za ka ɗan bamu ɗan bayani kan abin da ya jawo hakan? A sanin kowa ne dai a 'yan kwanakin nan an tashi da wani itila'i na sace wata yarinya da aka yi tun watanni baya wata ɗaya da wani abu kwana arba'in da wani abu baya a unguwar kawaji da ke 'yan kaba a nan jihar kano yarinya 'yar shekara biyar mai suna hanifa abubakar masu garkuwa da mutane suka sace ta wanda tsawon wannan kwanaki arba'in da wajen shida ba a same ta ba sai daga baya aka ji labarin ta. kwatsam kwana uku da ta wuce sai aka samu labarin cewar ai amma kama shi wanda ya yi garkuwa da ita mm. kuma abin mamaki sai aka tarar da cewar shi wannan wanda yake nafin din nata ya yi garkuwa da ita malamin makarantar su ne ma shi ne ma mai makarantar da yarinyar take zuwa bincike da ya bincike da gudunmawar su jami'an farin kaya wato dss da kuma haɗin gwiwar rundunar 'yan sanda ta jihar kano aka kama shi aka tafi aka ɗan bincika aka me yake faruwa ina ya kai ta tana ina da sauransu sai aka samu cewar ya ma riga ya kashe ta kuma ya binne ta a wata makaranta mai suna northwest preparatory college ita ma makarantarsa ce hmm. da ke kwanar 'yan Ghana a unguwar Tudun Murtala da ke nan jihar Kano. Ya je ya bude ya haƙa wani ɗan ƙaramin rami da yaka ya kuma daddatsa namanta hmm. gaɓoɓinta ya zuba a cikin buhu ya binne a wannan wuri aka tono aka same ta har ta fara riɓewa. Hmm. Wannan al'amari. Eh, saboda wannan Eh, al'amarin ne ya sa ita gwamnatin jihar Kano take so ta soke ko kuma in ce ta soke lasisin makarantu masu zaman kansu? Eh, wannan al'amari shine ya ja hankalin gwamnati. Hmm. Wurin ganin cewar idan har saboda gaskiya idan kika je wannan makaranta ta Northwest za ki tarar da wurin kamar kango ne ma. Hmm. Makaranta ce ba makaranta ba. Sakamakon me yasa na ce haka? Wannan makaranta katanga ce kawai take da ita ta bulo da bulo. idan kika shiga cikin makarantar dukkanin ajujuwan da suke cikin wannan makaranta hmm. gini ne aka yi shi kawai da langa-langa da katako aka yi azuzuwan babu wani yara suna zuwa suna karatu a wurin makaranta ce tana aiki hmm. saboda haka hukumar ilimi ta jihar kano hmm. ta duba ta kalli cewar to dama wannan matsala ce wacce ake fama da ita saboda ko kwamishinan shi ilimi a yau da yake zantawa da 'yan jaridu ya faɗi wasu misalai ya ba da wasu misalai kafin ya ambaci soke wannan lasisin makarantu cewar an samu a ɗan kwanakin bayan nan ma an samu kes na rafin a wata makaranta. Wato na makaranta fyaɗe nan Fyaɗe, fyaɗe. Kuma za ki tarar dukkanin waɗanda suke aikata waɗannan abin malaman su ne. Hmm. Su ne suke aikata irin waɗannan laifuka. So akwai irin waɗannan abubuwan dama da gwamnati take da ƙudurin dubawa. To kuma sai aka zo aka samu wani al'amari wanda ya girgiza kowa ba iya al'ummar jihar Kano ba har ma da ƙasa da duniya baki ɗaya saboda al'amarin ya ji hankalin duniya baki ɗaya eh, international communities. To ka samu zantawa da kwamishinan ilimi ne? Na samu zantawa da kwamishinan ilimin ah, na jihar Kano, hmm. ah, Malam Sa'id Sunusu Sa'id Kiru. jim kaɗan bayan mun fito daga kotu inda aka kawo shi wannan malamin makaranta na su Hanifa aka gurfanar da shi a gaban kotu. To, jim kaɗan bayan fitowar mu daga wannan kotu, shi kwamishina ilimi ya buƙaci da mu zo mu zauna a ofishinsa yana da magana kuma ga abin da ya ce. Jama'a assalamu alaikum. Na san amfani da wannan dama sanar da al'umma jihar Kano cewa gwamnatin jihar Kano a yau ci gaba da nazari da ake yi na abubuwa da suke faruwa musamman a makarantu masu zaman kansu mun ɗauki hukunci na soke duk wani takardar certificate ta makarantu private da suke a jihar kano wato lasisi na mallaka na wannan makarantu saboda haka na sanar da dukkanin masu makarantu masu zaman kansu wanda suke da lasisi cewa mun soke wannan lasisi daga yau kuma za mu yi amfani da wannan dama wajen cancance su bisa cancanta da kuma bin ƙa'ida na kafa waɗannan makarantu gwamnatin jihar kano tana da ƙa'idoji wanda ta shimfiɗa na yadda za ka mallaki ko ka kafa makaranta mai zaman kanta saboda haka za mu kafa kwamiti mai ƙarfi wanda ya kunshi bangarori da dama na gwamnati domin tantance makarantun ma da ya kamata a ce an buɗe su wanda kuma duk ba su cancanta ba ba su cika wannan ƙa'idoji ba sun tafi kenan har abadan abadin ba za mu sake buɗe su ba kuma duk mutumin da muka kama kowane ne yana keta dokar gwamnati na tabbatar muku da cewa kuma za ta hukunta shi saboda haka ana sanar da su masu makarantun nan cewa su saurari sanarwar da gwamnati za ta bayar nan gaba akan suwaye 'yan kwamitin nan da kuma ayyukan da kwamitin nan za su yi sai kuma a saurari a umarni na gaba da gwamnati za ta bayar wasu alaikum. to madalla To su kuma kungiyar masu makarantu masu zaman kansu na jihar Kano ka samu zantawa da su ne? Na samu zantawa da kungiyar masu makarantu masu zaman kansu na jihar Kano sun gayyace ni kuma mun zauna a wani taro na gaggawa da suka kira na kungiyoyin gamayyar kungiyoyin makarantu masu zaman kansu. Dukkanin shugabanninsu da mambobin kungiyoyin sun zo sun zauna waɗanda gaba ɗayansu mutane ne mamallaka makarantu masu zaman kansu a jihar Kano. sun zauna zama na wajen kimanin awa shida suna tattauna batutuwa da suka shafi harkokin makarantun nasu da kuma hanyoyin da za a bi wurin ganin an gyara dukkanin wasu al'amura da ba su kenan ba mm. a cikin tsarin ilimi ko kuma makarantunsu da suke gudanar da su a unguwanni da sassa na jihar kano To wannan zama tabbas mutanen da suka halarci wannan zama wanda gaba ɗayansu na faɗa miki cewar mutane ne waɗanda su ma duk suna da makarantu nasu na zama kansu da suke da su sun gaskiya nuna baƙin ciki da alhininsu na wannan al'amari da ya faru. Kuma a take sun yi kira ga gwamnati a wannan wuri cewar gwamnati ta yi kokari ta dubi wannan abin da idan basira kuma ta tabbatar da cewar an yi mishi hukunci daidai yadda ya kamata wurin ganin cewar an tabbatar da gaskiya eh, sun mata adalci sun yi wa iyayenta adalci sun yi wa al'ummar jihar kano da duniya baki daya adalci daga cikin mutanen da muka zanta da su a wannan zama akwai shi shugaban gamayyar kungiyoyin makarantu masu zaman kansu na jihar Kano shi ma kuma ga abin da yake cewa. A sunana Sale Adamu Kwaru, National President Association of Model Islamic Schools, AMIS. Uh, alhamdulillah kamar yadda aka je a gurin uh, bakin ɗan uwana wannan taro ne da muka zo mu wa juna jaje wannan al'amarin da ya gudana a jihar mu kuma uh, alhamdulillah mun tattauna al'amura da dama wanda za mu koma baya mu duba harkokin yadda muke gudanar da al'amuranmu na makarantu mu ga mun samar da gyara lalle a cikin mu akwai wanda suke da rauni mu lura cewa hakkar da yadda ake tafiya da kuma yadda ita kanta hukuma mai kula da makarantun private suka ɗauko gyara to lalle abu ne wanda ya dace mu ma mu shigo cikin mu ga yadda za mu taimakawa juna a takaice dai abubuwa guda biyu ne mu wa juna jaji akan wannan al'amarin da ya gudana kamar yadda aka je a baya sannan kuma na biyu kuma mu ga yadda za mu gyara mu na gudanar da karatu a jihar mu ta Kano. Eh, mataki na farko shine kowa zai koma ya kira wato 'yan sa members ɗinsu ya sanar da su al'amuran da ake ciki sannan kuma a fito da ka'idoji dama akwai ka'idojin amma a ƙara assasa su a ƙara tabbatar da su yadda kowa zai gina a kai mun tabbatar idan kowa ya tsaye akan ka'idojin da hukuma ta sanya da kuma wadda ita kanta ƙungiya ta sanya insha Allah duk wasu al'amura da ake fargaba kusan za a magance shi. To madalla Shirin Najeriya yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiya_trust da kuma twitter.com slash aminiya_trust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Sannan Kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.9 a zangon FM a Kano da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola a jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. A yau muna tattaunawa ne akan soke lasisin makarantu masu zaman kansu da ma'aikatar ilimi ta jihar Kano ta yi, inda kuma muke tattaunawa da abokin aikinmu Salim Umar a ɗakin gabatar namu. Ɗazun mun ji daga bakin kwamishinan ilimi dalilan da ya sa suka soke lasisin makarantu masu zaman kansu, inda abokin aikinmu yake gabatar mana da su. Yanzu kuma za mu ji Shin yaya malaman makarantun suke ji a wannan lokaci da aka soke wannan lasisi na makarantunsu? Na samu zantawa da malaman makaranta wanda suka dinga nuna alhini suna kuma roƙon Ubangiji da ya ji kan ita wannan yarinya ya kuma yi mata sakayya cikin gaggawa. To amma sun nuna damuwarsu na soke wannan lasisi da yake yawancinsu za su rasa aikin yi na wani lokaci? Abin wannan hukunci na gwamnati bai zo musu da mamaki ba. Mm. Sakamakon abu ne wanda dama suka tattauna shi tun ajiya a wannan zama da aka yi. Kuma yana ɗaya daga cikin abin da suka tattauna a kai cewar ya kamata a zauna a yi duba na tsakani ga su kansu waɗannan makarantu da suke faɗin jihar Kano wanda a kullum ƙara buɗe su ake yi manya da ƙanana. Mm. Kuma ma abin da ya fi damun su shine ƙanana ƙananan makarantu ɗin irin waɗannan da ake aikata irin waɗannan ta'asa wacce take ba daɗi kwata-kwata. So abu ne wanda dama su suka kyankyasa. Mm. Suka yi jointly kuma suka yi signing cewar sun yarda ga ƙudurin da suka yarjejeniya a kai za kuma a yi. Wato suka haɗa kansu kenan su Yawa su suka haɗa kansu suka fitar da wannan ƙudiri. Ga abin da ne yake cewa daga cikinsu. Assalamu alaikum. Sunana Husaini Yunusa. Fi wannan abu da ya faru a wannan jiha ta mai albarka ba mu ji daɗi ba kuma abu ne abin takaici. Tun mai imani idan ya ji kuma ya saurar abin da ya faru a gaskiya sai ya jijjiga. Uh, wannan abu da ya faru fi mu a mu na 'yan kungiya a kungiyance muna ganin ko muna tunanin ma wannan bawan Allah da ya wannan abu ba ma cikakken proprietor ne ba don hakika duk mai imani proprietor matsayin uba yake ga yara idan ka shiga cikin yara suna ganin proprietor ya zo nutsuwa suke su ji daɗi suna an an ku an ku to a cewa an sami mutum proprietor ya zo har ya kashe wannan ɗalibi nasa ko ya kashe ɗansa da kansa don ɗanka ne duk ɗan da aka kama kashe a bisa amana ka tarbiyyantar da shi ka koya masa ilimi ana kama mana su ne tun suna ƙanana tun suna naziri har mu zo mu yaye su su rubuta waye ko su rubuta ne ko sannan su tafi university to da haka kun zama jiki ɗaya sun zama 'ya'yanka kun zama jini gaba ɗaya to abin takaici ne wannan abu kuma muna yi wa Allah godiya kuma mun gode wa jami'an tsaro da suka yi aikin su aka gano wannan abu nan take sannan ita ma gwamnati muna gode mata ta yi abin da ya dace yadda aka zo aka rufe wannan makaranta nan take kuma bincike na na ci gaba za a gano gaskiya don hakika mu muna tantama wannan ba ba proprietor bane ba abin ta takaici ne a ce wannan abu a jihar mu ta Kano ya faru kuma abin nan wai a ce a cikin mai makaranta haba abin ta takaici ne to don haka muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara kare mu kuma iyaye su kwantar da hankalin su insha Allah muna nan za mu ci gaba da ɗaukan matakai a bisa malaman da muke ɗauka da kuma duk wani wanda zai buɗe makaranta mai zaman kanta a wannan jiha insha Allah Allah ya mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe. Sai kuma wani lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin abokan aiki na Muhammad Awwa Suleiman da Salim Umar da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Bilkisu Ahmed nake cewa a huta lafiya.